اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين idan ana karanta masa ayoyinmu sai ya ce wannan irin abin da aka rubuta ne daga cikin tatsuniyar mutanen farko